Ezekiyel Sura arba'in da biyar Rabon ƙasa Sa'ad da kuka rarraba ƙasar gādo, ku miƙa Ubangiji rabon ƙasar, ya zama yanki mai tsarki, tsawonsa ya zama kamu dubu ashirin da biyar, fāɗinsa kuma ya zama kamu dubu ashirin, dukan ƙasar za ta zama mai tsarki, daga cikin wannan sashe guda da yake murabba'i mai tsawo kamu ɗari biyar. zai zama don wuri mai tsarki, kamu hamsin kewaye da shi zai zama fili, a cikin yanki mai tsarki, ka auna tsawo kamu dubu ashirin da biyar da kuma fāɗi kamu dubu goma, a cikinsa wuri mai tsarki zai kasance, wuri mafi tsarki zai zama tsattsarkan rabo na ƙasa domin firistoci, waɗanda za su yi hidima a cikin wuri mai tsarki da kuma waɗanda za su zo kusa don su yi hidima a gaban Ubangiji; zai zama wuri don gidajensu ya kuma zama tsattsarkan wuri saboda wuri mai tsarki, wani sashi kuma mai tsawo kamu dubu ashirin da biyar da faɗi dubu goma zai zama na lawuyawa waɗanda suke hidima a cikin haikali, zai zama mallakarsu don su zauna a ciki; za ka ba wa birnin faɗin mallakarsa kamu dubu biyar, tsawonsa kuma kamu dubu ashirin da biyar. haɗe da tsattsarkan rabo, zai kasance na gidan Isra'ila duka, sarki zai kasance da fili da ya yi iyaka da kowane gefe na yankin wuri mai tsarki da kuma mallakar birnin, zai miƙe ya yi wajen yamma daga gefen yamma, ya kuma yi wajen gabas daga gefen gabas, yana miƙewa a tsawo daga wajen yamma zuwa wajen gabashin iyaka, don yă hannun riga da rabon kabilan, wannan fili zai zama mallakarsa a Isra'ila, kuma sarakunana ba za su ƙara zaluntar mutanena ba, amma za su bar gidan Isra'ila ya mallaki ƙasar bisa ga ƙabilansu Ga abin da Ubangiji mai iko na ce ku sarakunan Isra'ila, danniya da zaluncin da kuke yi sun isa, ku yi shari'a bisa gaskiya da adalci, ku bar korar mutanena, in ji Ubangiji mai iko duka, ku yi amfani da garwan da yake daidai. efa da yake daidai da kuma garwa da yake daidai, efa da garwan su kasance girmansu ɗaya, garwan ya zama kashi ɗaya bisa goma na ganga, efa kuma ya zama kashi ɗaya bisa goma na ganga, ganga fitaccen ma'auni na duka biyu, shekel zai kasance da gera ashirin, shekel ashirin a haɗa da shekel ashirin, da biyar a haɗe a haɗa da shekel goma sha biyar zai zama mina guda, hadayu da ranaku masu tsarki Wannan ita ce bayarwa ta musamman da za ku miƙa, kashi ɗaya bisa shida na efa daga kowace gangan alkama, da kashi ɗaya bisa shida na efa daga kowace gangan sha'ir, sashi na man da aka ƙayyade da aka auna da garwa, kashi ɗaya bisa goma ne na garwa daga ganga, wanda yakan ci garwa goma gama garwa goma suna daidai da ganga guda, a kuma ba da tunkiya daga kowane garke, mai tumaki ɗari biyu daga makiyaya da aka yi masa banruwa sosai na Isra'ila. Za a yi amfani da waɗannan don hadayun gari, hadayun ƙonawa da hadayun salama don yin kafara saboda mutane, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Dukan mutanen ƙasar za su yi wannan bayarwa ta musamman saboda amfanin sarki a Isra'ila, zai zama hakkin sarki ne ya tana da hadayu na ƙonawa, hadayu na gari da hadayu na sha a bukukuwa, sabuwar wata da asibitai. A duk ƙa’idaddun bukukuwa na gidan Isra'ila zai tana da hadayu don zunubi, hadayu na gari, hadayu na ƙonawa da hadayu na salama don yin kafara saboda gidan Isra'ila. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, A farkon wata a rana ta fari, za ku ba da ɗan bijimi marar lahani a kuma tsarkake wuri mai tsarki, firist zai ɗibi jinin hadaya don zunubi ya shafa a madogaran ƙofar haikali, a kusurwoyi huɗu na gefen bisa na bagade da kuma a kan madogaran ƙofar shiga na fili na can ciki, za ku yi haka kuma a rana ta bakwai ga watan, domin duk wanda ya yi zunubi ba da gangan ba ko ta wurin rashin sani saboda haka sai ku yi kafara domin haikalin. A wata na fari a rana ta goma sha hudu. za ku kiyaye Bikin Ƙetarewa, bikin da yakan ɗauki kwana bakwai, a lokacin ne za ku riƙa cin burodi marar yisti, a wannan rana sarki zai tana da bijimi a matsayin hadaya don zunubi, domin kansa da kuma domin dukan mutanen ƙasar. Kowace rana a kwanaki bakwai na bikin, zai tana da bijimai guda bakwai da raguna bakwai marar lahani a matsayin hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji, da kuma bunsuru saboda hadaya don zunubi, zai tanada efa ta gari don kowane bijimi da kuma efa don kowane rago tare da kwalabar mai don kowane efa guda. A lokacin kwana bakwai na bikin, waɗanda za su fara a wata na bakwai a rana ta goma sha biyar, zai ba da abubuwan nan saboda hadayu don zunubi, hadayu na ƙonawa, hadayu na gari da kuma mai.